Masu mu Assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyinku. Assalamu alaikum sashin Hausa na gidan rediyon muryar Amurka. Na shigo cikin shirin nan naku ne da tambayoyi kamar haka. Shin kafin gano man fetur menene ake amfani da shi a matsayin makamashi? Shin a wace ƙasa aka fara gano man fetur a duniya a nahiyar mu ta Afirka fa? Shin menene bambancin man fetur da ake haƙowa a cikin teku da wanda ake haƙowa a doron ƙasa? Mai tambaya Mubarak Sale, Darekta Yalwan Shandam, Jihar Fulatan, Najeriya. To, idan Malam Mubarak Sale, Darekta na saurare. Ga amsoshinka da mai samo mana rahotanni kan makamashi da sauransu, Halima Abdulra'uf ta samo maka daga shi kansa shugaban kamfanin man Najeriya NNPC Malam Kolo Mele Kyari da kuma Dr. Ahmad Adamu na Jami'ar Najeriya da ke Abuja. Halima ta fara da gabatar da bayanin shugaban kamfanin NNPC kan asalin man fetur. shi man fetur da can ba gane ma cewa daga kasa ke fitowa ba lokacin da aka fara gano shi ana ganin su ne a kasa musamman aka ce aka fara shi ko china ko america inda aka gani wannan yanayin a kasa sai mutane su kwashe shi su je su kunna wuta da shi saboda haka ainihin yadda yake faruwa shine wato wasu halittun allah ne wanda shekara da shekaru aka yi su cikin teku suka yi yawa suka rube so ruben nasu ya sanya allah da ikon shi kuma ya sanya kasa suka zube a kansu eh, suka narke eh, kuma kuma Allah sai suka zama man fita ta haka sashi ne tushen su to shin eh, menene ake amfani da shi wurin yin makamashin abin da ya faru shine akwai ikon Allah cikin yadda mun fita yake kasancewa domin abin da yake faruwa cewa duk lokacin da aka samu babban teku a can da can shekaru miliyan miliyan da suka wuce eh, kamar yadda ake da shi yau na akwai abin da ake kira su planktons wata kananan dabbobi ne wadda ko idanu da ke su gansu so suna taruwa masu yawa idan suka taru kamar yadda aka sani kowane dabba mai rai mutuwa yake to idan suka mutu za su zube a karkashin kasan ruwa so Allah kuma da iko shi sai ya daura kasa kasa kan wannan matattun dabbobin nan to abu ne da ke faruwa kullun shekara shekaru shekara shekara miliyan sai ga idan suka taru domin zurfin rufe so ya faru sai ga zafi zai fara afkuwa wurin to wannan zafin ita za ta narke su su zama man fetur a ƙasa. To shin a wacce ƙasa ce aka fara gano man fetur a duniya sai kuma nahiyar Afirka? Akwai kuce-kuce da ake yi cewa man fetur na an fara gano shi daga China ne amma wanda zahiri da za a iya tabbatar shi ne Amerika aka fara ganowa a wata akwai jihar da ake kira shi yanzu Pennsylvania kamar shekarar alif dubu da ɗari takwas da hamsin da tara da aka fara gano shi. Nan kuma Afirka Algeria aka fara gano man fetur shi ma alif dubu da ɗari tara da hamsin da uku da nan kuma mu kuma Allah kuma ya bamu dama Najeriya muka samu namu alif dubu ɗaya da ɗari tara da shin menene bambanci tsakanin man fetur da ake haƙowa cikin ƙarƙashin teku da kuma wanda ake haƙowa a doron ƙasa? Eh, a zahiri babu wani bambancin da za a gane a man fetur a ce wannan daga cikin teku ne wannan kuma daga ƙasa aka samu. Mai da duk inda aka same shi yanayin su yana shan bambam daga rijiya zuwa rijiya da kuma yanayi zuwa yanayi ko a ƙasa ne ko a cikin ruwan saboda kasar idan aka fito da shi sa ja auna ga wannan man ya yake tana da laushi ne tana da taushi ne tana da ɗaci ne da sauransu duk ana auna a gane a bambanta su a ba su suna shi yasa ake ji a ce bonilla da kowa ya sani a ce focados bonga da sauransu da duk suna ake ba su amma suna na ana bambanta cewa wannan daban yake da wancan akwai bambanci tsakanin yin aikin munfatira doron kasa da kuma cikin ruwa na farko idan za a yi shi a can cikin ruwa akwai abin da ake kiran shi gadon aiki wato platform wanda yana yi zai yi yana kan jirgin ruwa ne yana yi kan ta tsaya kafanta ko kuwa yana yi ma wanda jawo ake yi idan aka gama aiki a tafi da su amma kuma da sauran kasa akwai bambanci da duk aikin na kan kasa ake ajiye su kuma za ga eh, yadda ake yin su tsadan su bai kai na can cikin jirgin ruwan ba domin cikin teku kowa su cewa akwai yanayin sun bambanta kuma har da ma yadda ma ke technology da ake a samu man duk shi ma ya bambanta saboda haka ya fi sauki a samu mai a aikin shi a doron kasa da a yi shi a cikin teku eh, matsaloli ba su da yawa domin shi man fetur duk yadda aka yi da aka tsamo shi sai an sa shi cikin abin da ake kiran shi tankoki da ake ajiye su ko da kan cikin ruwa ne ko a wajen su saboda daga zaran aka sa su cikin wannan tankokin jiragen ruwa za su zo su kwashe su tafi kuma idan inda aka samu sararin misali a wasu kasashen eh, middle east ga pipe ake har zuwa inda masu sayan su saboda haka yana dangane ga inda aka samu man mu namu kasan illa iyaka ɗauko shi daga inda ake tona zuwa cikin abin da muke kira terminal wato eh, tashoshin haɗa man na tara su wuri ɗaya sai jiragen ruwa su zo su kwashe su. Sunana Dr. Ahmed Adamu to ni senior lecturer ne a Nile University of Nigeria Abuja. To kafin a gano man fetur a Nigeria ana ana amfani da abin da ake cewa a turance wato call da hausa za mu iya cewa kamar gawayi amma kuma ba wai gawayin da ake samu wurin toya itace ba wanda ake haƙo shi da ƙasa shi ma kamar wani albarkatun ƙasa ne wanda a da a Najeriya an samo shi a ƙasar Enugu wanda lokacin da turawa suke mulkin mu alif dubu ɗaya da ɗari tara da tara lokacin suna ta ƙoƙarin su gano wasu ma'adanu da albarkatun ƙasa kwatsam sai suka gano shi ma muna da gawayi wato shi wannan kol din to daga lokacin da aka fara haƙo shi gadan-gadan ana ta amfani da shi har ya kasance ma ana amfani da shi wurin wato shi tarogan jirgin ƙasa wurin tafiya jirgin ƙasa da kuma wutar lantarki so wannan shi ne kawo abin da ake amfani da shi kenan kafin shi zuwan man fetur so amma kwatsam kuma ana gano man fetur sai kawai aka ajiye amfani da shi kol ɗin aka dawo ana amfani da shi man fetur ta wurin tafiye-tafiye motoci ne da shi kan shi shi jirgin ƙasan a ringa amfani da wasu gas wato diesel kenan da kuma shi harkan samu wutar lantarki aka ringa amfani da shi ma mai da kuma iskan gas to haka aka dai bar shi harkan coal din har yanzu dai ba a ƙara waiwayo shi ba amma dai akwai coal da yawa a Najeriya fiye da ma yanda muke da sauran albarkatun ƙasa da muke alfahari da su to shi gano man fetur an samu rahotanni kala-kala to akwai dai rahoton da ke nuna cewa kai tun shekara ta ɗari shida ma an ma ga alamun cewa an akwai mai a ƙasa wanda da har bulbulowa ke yi ma sama ana ganin shi wasu suna ɗan iba suna dan amfani da shi to hawa suke da cewa kila ma akwai mai da yawa fa in aka tono wanda shine har dai irin tono na zamani dai za a ce an fara shi ne a alif dubu ɗaya ɗari takwas da arba'in da shida a ƙasar rasha ba da daɗewa ba a alif dubu ɗaya ɗari takwas da hamsin da tara aka ƙara gano wani mai wato a amurka wanda shine wanda ya shahara sosai ko a tarihi an fi kawo irin wannan tarihin a duk da cewa tun a Najeriya tun lokacin da ake harkan wato bauta da ake yi sai da mutane lokacin mulkin turawa aka fara nema ko za a samu mai a Najeriya bayan an gani an gano a Amurka da Rasha sai aka ce ah to bari a zo Najeriya a fara bincike a alif dubu ɗaya da ɗari tara da biyar kenan a wani gari da ake cema jihar da ake cema Ondo State wanda har sisa ma su tura mulkin mallaka suka mallaka ma duka faɗin Najeriya suka ba wa kamfanin Shell domin ta ci gaba da bincike ko za a gano mai amma dai ba a gano mai ba sai a wani gari da ake ce ma Oloibari a shekara ta dubu ɗari tara da aka fara gano mai man fetur a wanda wani ƙauye ne wanda yanzu a Bayelsa kenan wanda kuma kamfanin Shell ne eh, ya gano wannan man fetur ɗin. So lokacin Najeriya bata da karfi ko kuma wayewa ma na irin wannan tono man fetur ɗin. So bayan shekara biyu aka fara fitar da man fetur zuwa ƙasashen waje saboda ilama ba a buƙatan shi a Najeriya ko kuma ba matatun man fetur na Najeriya sai dai a fita da shi kasan waje kaɗan da ake bukata a cikin gida Najeriya sai dai a ƙara shigowa da shi. So sai bayan ma da aka samu yanci kamfanika suka fara shigowa da kasashen waje su ma suka dinga taka rawa su ma tare da wannan kamfani na Shell. To duka dai kamfanikan kasashen waje ne. To shi man fetur ana iya samun shi a ƙarƙashin ƙasa saboda wasu wasu sinadarai ne suke narkewa suke yin ƙasa su je su haɗu su daɗe a ƙasa har sai su zama mai. To wannan haɗuwan zai iya faruwa a akan wato inda ba ruwa da inda kuma ke karkashin ruwa to shi za a iya samo man fetur a cikin ruwa da kuma abin da yake kan a kan doron ƙasa wato inda ba ruwa kenan. Su ya sha bamban sosai amma dai yanayi na man duk mai ɗaya ne. Ba wani man da zaka ce a wannan ai an tuno shi ne daga ƙasa wannan kuma an tuno shi ne daga ƙarƙashin ruwa. Ba za ka gane bambanci su wai ta ido ba. Iyaka dai wurin abubuwa kamar eh, tsada za a iya cewa tonon rijiyar mai a teku ya fi tsada fiye da wanda ake yi a kan ƙasa. Ah, saboda sai ka kai mutane cikin ƙasa sai ka mutane cikin ƙarƙashin ruwa da ƙarƙashin ruwa ruwa wanda a je a sa karafuna sannan a to waye zai shiga cikin ruwan nan a ringa welda a cikin ruwa ba karama aiki bane wato wato ana kashe kuɗi sosai a tonon man fetur a cikin ruwa fiye da wanda ake kashewa a kan ƙasa wanda kan ƙasa kawai tono za a yi a zira su wannan karafunan da pipe pipes din bututun wato ooman so sannan kuma wahala kamar da na faɗa ya fi wahala a tono man fetur a cikin ruwa fiye da yanda ake a kan ƙasa sannan kuma zurfi shi rijiyar mai da take cikin ruwa ta fi zurfi fiye da wanda ake take a kan doron ƙasa mafi yawanci sannan kuma yawa an fi yawan samun adadin ko kuma yawan man fetur a cikin ruwa fiye da yadda ake samu a kan doron ƙasa. Ma'ana nake so nake nufi a nan shine abin da rijiyar mai da take kan doron ƙasa guda goma za ta samar tana iya wata rijiya guda ɗaya da ce cikin ruwa za ta iya samar da adadin wannan man sannan sauƙin eh, sifirin shi zuwa ma wanda suke buƙatan shi dan man fetur ɗin wanda ke cikin teku za iya sauri a sa ɗora ma shi wato jirgin ruwa da yake ɗaukan shi man fetur ya tafi ƙasashe to ya fi sauƙi amma wanda kuma yake kan doron ƙasa ga sai an sa wato abin da ake ce gadarin pipelines wato wani bututu ne wanda ke tattaro mai daga kowane rijiyoyi a tattaro su sannan a sa wasu cikin pipe wato wani bututu guda ɗaya sannan a tafi da shi inda ya kamata Ta ce shi ko kuma inda za a ɗora ma wasu tankuna ko kuma inda za a sa shi a tafi da shi kasar waje to sai kuma da bayan shekara biyar bayan an ba najeriya 'yancin kanta aka fara gina wato matatan mai wanda man da ake fitarwa ƙasar waje sai ya ragu kan ga amfani da shi dai ana tace wasu a gida Najeriya da dai matatan mai kaɗan ce ɗaya ce lokacin amma dai ta ɗin sa dai ana eh, tace mai man fetur a gidan Najeriya. Sannan alif dubu ɗaya ɗari tara sistin da tara shine aka ma kawo dokan da take gwada ya za a gudanar da harkar tono samar da man fetur a Najeriya wanda bayan shekara biyu muka shiga wannan kungiyar nan na kasashen da suke fitar da man fetur na duniya wato OPEC wanda shine yasa har Najeriya ta fara mallakan ita wato arzikin man fetur wanda da kawai kawai kamfanin kasashen waje ne za su shigo su yi tono su kwaso man fetur da suka samu a ƙasa su tafi da shi kasashen su iyaka za su dan biya haraji su dan ba gwamnati dan kasafi kawai su tafi da man su to daga can man Najeriya ma Najeriya ba ta amfani da shi har shi sa aka kafa kamfanin NNPC aka gina wasu matatun man man fetur a alif e, dubu ɗaya da ɗari tara da saba'in da ɗaya a lokacin da suka wuce wannan aka fara ma kawo 'yan Najeriya su ma su ringa kafa kamfanonin su domin su ma su ringa tono da samar da fetur a gida Najeriya. A da cewa dai an ba 'yan Najeriya dama amma dai tun daga lokacin har zuwa yanzu kamfanin kasashen waje ne suke taka muhimmin rawa wurin samar da shi man fetur a gida Najeriya. To sai a kasance da mu makon gobe don jin an soshin wasu tambayoyin. Yanzu a madadin shugaban kamfanin NNPC Malam Mele Kolo Kiyari da Dr. Ahmad Adamu na Jami'ar Najeriya Abuja. da kuma wakiliyar sashen Hausa Halima Abdulra'uf. Ni Ibrahim kalamasi Garba ke cewa sai makon goben idan Allah ya kai mu. Wassalam.